Sashen Hausa Studio Kalan kuke sauraro gunguma maɗantani ke gabatar muku labarin. Nan da 'yan sawoyi al'umma musulmi za ta tunkari ɗaukar azumin watan Ramadan yaya ake dibar watan wani ke da hurumin shaidar ganin wannan wata za ku ji amsar wannan a cikin rahoton. Ƙungiyoyin mata sun haɗu da Firaministan ƙasar Nijar ranar Asabar bisa ga rashin mutunta dokar kason mata a cikin gwamnati. za ku ji cikon bayani a cikin shirin. A shafin rahoton na musamman goje Maryama Gazibo za ta fayyace muna hukuncin da doka ta tanada idan aka sabawa doka ta fuskar zanga-zanga. Masu sauraro barkanmu da yau litinin 12 ga watan Afrilu 2021 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Ganin watan Ramadan shi ke nuna somawar azumi ga dukkan al'umma musulmi wa ya kamata ya dibi kamawar wata kuma a tabbatar da ganin watan Ostaz Haladu ya Yahaya Alarama ya ma Hawa Usman bayani ta wayar tarfo sai ya ce. Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya halatta kalanda na musulun da canzawa shi ta hanyar ganin wata. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen abin da ya shahi azumin wata Ramadan ya ce ku yi azumi in kun ga wata kuma ku tsaye da azumi in kuka sake ganin wata. Ya ce amma in wani abu kamar gizagizai ya hana ku ganin shi to ku cika kwana talatin. Da haka za a fara wata Ramadan da haka kuma za a aje azumin wata Ramadan. Ba dukkan al'ummar musulmi maza da mata sai sun gamu ba amma idan Allah ya sa aka samu shaida ta musulmi eh, wanda yake shaida shi ta inganta shaida musulmi dai ana iya azumi Ana sauran 'yan sa'o'i na shiga Ramadan cikin wasu kasuwannin yamme farashin kayan ɗanye na hauhawa. Masaya da masu saidawar na fallasa wannan hauhawar farashin ga kalamun da suka ma salamatu kadiri. ko naira lemu har gina muna sai da kayan lemu da tumatiri da kayan kamshi lemu dai ne yayi tsada lokacin ana sayar da shi jika 25 amma yanzu ya kai jika 40 kamiya na zo saya sun kara musu kuɗi kaya duka sun yi tsada sun kara ma tumatir kuɗi sun kara ma albasa kuɗi kwan bai tun da wurin buzaye na karo tsada kwanaki yan bene nuwa su sun ka sai can ban kuku sun ka sai kwan bai tun da can turwa san bai san yanzu mu ko tun da tsari sun ka kama na nan turwa san bai san mu ko mu sai da ka ta san ko turwa san san kan ya kara tsada na dodo botso na zo saya ta yi tsada da idan ka sai na ɗari ana sa maka wajen ɗa ashirin amma yau da na saya ɗan kaɗan an ka sami ne yanda na saba saya a da ba haka ake sai da min shi shi ba a yau. Rishin mutunta dokar kason mata cikin adadin mambobin sabon gwamnati a ranar Asabar maganar da wani kwamitin ƙungiyoyin matan Nijar ya tattauna tare da Firaminista Uhumudu Muhammadu. Ga fasarar bayanin da Madam Kako Fatima shugabar ƙungiyar Kwangafen ta yi. Ya yarda da lalle ba a mutunta doka ta wannan fanni. Ya ke dalilan da yasa ba a mutunta wannan doka ba. A girkin mambobin gwamnati shine bukatar gogowa, amma ya tabbatar muna da zai kasance mai tallafa ma mata. Mun faɗa mishi, mun yi kyakkyawan mu'amala da wanda ya maye gurbin sa. Muna bukatar ya sa ido, ya kula wajen naɗe-naɗen matsayi, ya zama ginshikin mu wajen wannan. Dan za a ci gaba da naɗe-naɗe a tsangayoyin hukumomin ƙasa. Za ku ga naɗe-naɗe na shugabanni harabobi, masu matsayin minista ko mashawarta, masu matsayin minista ya ce wannan in an ka zo za mu samu cikan gibi da muke bukatar samu ya ce wannan wa'adinsu ne na farko insha Allah zai ga abin da zai yi ya rike kuma zai sa a kawo daidaito ta kafar talabijin labari muka tsunguwa muku wannan bayanin Ƙungiyar kare 'yancin ɗan adam da ƙungiyar da Kurciya su ma sun ba da ra'ayinsu dangance da batun rashin mutunta wato batun wakiltar mata a cikin sabon gwamnatin ƙasar Nijar inda suka sa kira ga shugaban gwamnati da kuma jam'iyyun siyasa ga mutunta wannan dokar ga fasar da bayanin da madam Hassan Aisa Saini ta yi a kai. Ƙungiyar mai kula da hakkin ɗan Adam CNDH da ƙungiyar Monda Kurciya na kira da babban murya a wajen gwamnati da 'yan siyasa masu rinjaye da su kula da tsarin dokar kota ta 2019 da lamba 60 24 watan Desamba ta shekara 2019. Ƙungiyoyin za su ci gaba da gwagwarmaya a kan ƙabilanci da incin mata. A dalilin haka ne CNDH ƙungiya mai kula da hakkin ɗan Adam da ƙungiyar Mond Urkiya suna kira 'yan siyasa da kungiyoyi masu kula da haƙƙin ɗan adam da ƙungiyoyi masu kula da haƙƙin mata da su zo su haɗa kai domin a samu cikan guri. Duk dai a cibiyar kafar labarin muka tsunguyo muku wannan bayani. Wata haɗakar ƙungiyoyi na ƙasar Nijar mai fafutukar kare 'yancin ɗan Adam mai lakanin sunan Coalition Tolerance Zero contre la Violence basée sur le Jar ta yi Allah wadai da aika-aikar fyaɗen da sojojin Chadi suka wa mata biyu da wata 'yar ƙaramar yarinya guda a garin Tera a cikin wata sanarwa da suka wallafa ranar Juma'a a nan Yame. Madam Lawali Fatima mambar ta haɗakar, ta yi jawabi kamar haka. tolerance zero suna kira ga gwamnatin niger duk abin da ya kamata a bi hanyoyin shari'a a samu a ciyo hakkin waɗanga mata da ɗiya da aka ci hakkin su. Tolerance zero ta ce ya kamata an sa abubuwan da za su sawa a cikin gaugawa waɗanga matan da aka haɗa ma a samo musu abun da zai sa su yi kwanci hankali kuma a bi doka sau da ƙafa da zai sa a ciyo musu hakkin su. A bisa kan wannan coalition tolerance zero a cikin wagga ƙasa ta niger har ƙasashen waje za mu bi sau da ƙafa mu samu mu sani menene ya faru kuma menene ake nan ga diba kuma gwamnati ya kamata ta bi sau da waɗanga mata da aka ma haɗe a samu a sa su bisa kan hanyar gaskiyar su waɗanga soja da suka yi wanga aiki ya kamata a ce wanda duk ya shiga da wanda ya kama aka shiga aka yi wanga aiki ya kamata a ce an damƙe su A wani fannin kuma kyautata rayuwa da yanayin ɗaukar karatu a jami'ar Yame shine gimshikin koke-koken ɗaliban jami'ar da suka yi wani runkuyin fita tare da kange gada a makon da ya shuɗe ne a cewar babban sakatarin sandikar ɗaliban a yanzu dai haka suna cikin tattaunawa da gwamnati nafisa adamu sirfo ta tuntuɓe shi ta wayar talfo ga kuma bayanin da ya mata a jami'ar Yamai muna da tsangayoyi da ke fuskantar rashin ɗakunan ɗaukar darussa, muna da tsangayoyi da babu zauren karatu, har ma akwai tsangayoyi da abokanmu suke ɗaukar karatu a ƙasa. Gaskiya muna ganin matsaloli da ya kamata a magance su kuma za mu ci gaba da yin gwagwarmaya domin waɗannan abubuwa a daidaita su. Mun fara yin tattauna ko a jiya ma mun yi wata ganawa tare da ma'aikatar ilimi mai zurfi musamman Mestri da kuma shugabannin hukumomi a wannan wannan fanni da ke tafiyar da nasu aiki sun ɗauki alkawura kuma a halin yanzu muna jiran amsoshi kenan nan da ɗan sauyi muna jiran amsa da za a bamu daga mestri daga kuma sauran ofisoshi a shirye muke har sai mun ci nasara domin kare mu ko da da abin da zai biyo baya. Wani rukunin jami'an tsaro na Garda Republican mai sintirin kai da kawo na gundumar ingal jihar agades a jiya lahadi sun kama ɗumbin makaman yaƙi da harsassai a cikin wani ɗan gari da ke ƙaramar hukumar ingal biyo bayan artabun kore-koren juna da suka yi tare da motoci biyu da suka fito daga ƙasar libya suna neman shiga ƙasar niger sakamakon da aka samu ya jibinci bindigar yaƙi aka karanset guda 77 FM 80 guda biyu, RPG set guda ɗaya, roket guda biyu, pistole biyu da harsassai dubu talatin da uku kala-kala daban-daban. Babban sakataren Ingal Gumur Gabduwan da wakilinmu ya tuntuɓa ta wayar talfo ya tabbatar da wannan labarin. Al'ummar garin Gabi cikin jihar Maraɗi da ke fuskantar matsalar tsaro na tambayar shugaban ƙasa Muhammad Bazoum na ganin an ƙarfafa sintirin kai da kawowa na sojoji jami'an tsaro a cikin karkarar tare da ƙarin adadin jami'an. ƙane ɗan malam magajin garin Gabi ya wa wakilinmu Muhammad Mamman bayani ta wayar talfo ga fasarar kalamun nasa. Gaskiya abin da muke jira kenan kamar yadda suka faɗa za a samar da sansanin soja a Mada Rumfa. Muna fatan samun wannan sansanin. Saboda sintiri da sojoji suke yi abin ya yi musu yawa. A wani lokaci ana faɗa musu cewa an ga gungun 'yan fashi a wani waje a lokacin da suke ƙoƙarin tafiya su fatattake su sai kuma a ji sun bula a wajen tsibiri. Muna fatan ganin an yi kakkaɓa a babban gandun daji na babban rafi haɗin gwiwa da sojoji na Najeriya. Najeriya waɗanda idan aka kakaɓe su za su shiga gabaki ɗayansu a Najeriya. Duk mutum ko gungun mutane da ya shirya ko suka shirya wata zanga-zanga ba tare da ajiye tambaya ba ko suka yaudari hukuma bisa ga manufar zanga-zangar to sun yi laifi da za a hukuntawa A firarta da Balkisa Hamidu a kan wannan ma'udin, Juji Goje Maimuna Gazibo ta fayyace yadda al'amarin yake ga zubin su su. waɗanne laifuka ne ake iya hukuntawa a yayin zanga-zanga da aka gudanar ba bisa kan ka'ida ba. Ana iya fuskantar hukuncin zuwa kurkuku na wata ɗaya zuwa wata biyu kuma da tarar kuɗi na jikka ishirin zuwa hamsin na sefa. Idan mutum ɗaya ko wani gungun mutane suka shirya wata zanga-zanga a kan titi ba tare da shaidawa hukuma ba ko kuwa idan sanarwa bata cika ka'idodi ba ko kuma ta kumshi ka'idodi da ɗabi'u don yaudarar manufar ko yanayin abin da aka shirya. A takaice mutum ɗaya ko wani gungun jama'a suna da incin zanga-zanga amma da shagadi shine a gabatar da bukatar ga hukumomin da ke kula da hakan. In kuka shirya zanga-zanga ba tare da izini ba, wannan laifi ne wanda hukuncinsa na iya kai wata ɗaya zuwa wata biyu a gidan kurkuku da tarar jika 20 zuwa 50 na sefa. Wani hukunci ne aka yi tanini ga mutumin da ya taka dokar jami'an tsaro a lokacin zanga-zanga? Kun san zanga-zanga ce wacce a cikin cikinta kuke kira ga da hankalin jama'a, amma kuna ɓoye manufar zanga-zanga. In aka kama ku, kuna iya fuskantar hukunci na zuwa gidan yari na wata daya zuwa biyu da tarar jika ishirin zuwa hamsin. Hallau kuma da ɗaurin wata uku zuwa shekara ɗaya a gidan yari da tarar jika ɗari na sefa idan mutum ɗaya ko wani gungun mutane suka shirya bisa kan titi wata zanga-zanga da ta kasance an hana ta a ƙarƙashin sharuɗɗan da doka ta tsara. Idan hukumar da ke kula da haka ta gano da akwai hargitsi a tsarin jama'a ko zanga-zangar ta ƙumshi tashin hankali da tun farko sun hana hakan amma kuka nace da sai kun yi zanga-zangar kuna iya zuwa kaso na tsawon wata uku zuwa shekara ɗaya da kuma tarar jika hamsin zuwa jika ɗari. Kuma duk wanda ya halarci taron zanga-zangar da doka ta hana ba tare da an tilasta mishi ba yana iya fuskantar hukuncin kaso na wata ɗaya zuwa wata uku da tarar jika hamsin zuwa jika ɗari. Ma'ana idan kuka shirya ko a matsayinku na ɗan ƙasa idan kun san da an hana wannan zanga-zangar amma kuka halarce ta kuna iya zuwa kaso saboda hakan na tsawon wata uku da tarar da ke kai jika ɗari na sefa ba tare da nuna bambanci wajen gurfanar da masu laifi ba wanda za a iya fallasa su bayan wasu laifuka da aka aikata yayin zanga-zangar da aka hana kuma suka yi idan aka samu yawaitar laifukan za su iya fuskantar hukunci na kaso na wata uku. Man sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan mu huta lafiya. Kai Isa, ka kai da wannan cutar corona ta sake bulwa da karfi a wannan karo na biyu? Gaskiya wannan cuta tana baiwa kakana tsoro sosai. Ina iya fahimtar ka, ni ma na samu wannan fargabar ta tsoro shigowar farko ta wannan cutar. Kwayar cutar ta sake komowa, ta shigo rayuwarmu ba wata alamar shaidawa, ta kuma yi banna da dama, daidai ne a ji tsoro. Ka gani ko? ni abin da ke bani tsaro shine ɗabi'ar mutane suna yin sakaci sosai da wannan cuta duk shan hankalin da aka yi duk da sake ular wannan cuta karo na biyu ina ganin mutane da dama suna fita ba tare da takunkumin huska ba saboda haka kaka na ganin cewa shekarun sun yi nisa ya gwammace ya bar fita gaskiya ba san yadda zan yi in taimaka masa ba saurara adu zan baka shawarin da wani dokto ya bani a lokacin shigar cutar da farko gaskiya ne wannan cutar ta ba da tsoro sosai a somawarta haka rayuwa take kuma ya kamata mu koyi gudanar da rayuwar mu tare da wannan cutar gaskiya gaskiya ne kakanka ya manyanta shekaru sun hau yana cikin mutanen da ke kan haɗari sirrin guda ne na wannan cutar shine mutunta matakan kariya an za ka wuta ka sanya takunkuminka an wasu ba su ɗauki wannan rigakafin ba to kai kare kanka ka kare kakanka gaskiya ne huta ba tare da kariya ba haɗari ne zaman gida a killace da zaton an kare kai ga cutar shine ma mafi haɗari ga lafiyar kwakwalwa ƙara hutar tare da matakan kariya da bin shawarwarin da gwamnati ya bayar Na gode Isa da waɗannan shawarwari, kar mu bari tsoro ya cuta muna, mutum ya kare kansa kawai don shawo kan cutar corona. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.